وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار والقدر والبعض ما تقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا بوديات الله سبحانه وتعالى من قوة ويكون لسنة عمر سبيل درسة يبقى الدليل اليوم تتعاوني مجلس من شارك المرجع wannan rana ta talata biyu da watan safar domin ajiya mintinin sarki musulmi ya karanta tsaye da wata kaga idan wani daidai kenan da saudiya ne yau biyu da wata hijira da shekara ta ɗaya da hudu da arba'in da ɗaya da aka yi daidai da ranar ɗaya da watan goma miladiyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci mai tarin albarka ɗaya daga cikin masallacin juma'a na ƙungiyar jama'a su zaru gidi a wani amurka suna a garin babban birnin jihar lashe akwai da ta yi muna cikin wani karatu cikin littafin na ahkamul jana'i na babban malami muhammad bin hussein bin sulaiman wanda muna hukumanta ba shafi na ɗari da shirin inda muka karanto tambayar da malami ke cewa wasu ila shaiku أبو الأشبال بارك الله لك يأتي أقبى من التربية يقول قوم هذا أبو الأشبال يأتي أولا يميل البركة تتبقى لك بعيدا يأتي هل لو ساوى الولد وعمل أعمالا صالحة بعد وفاة والده هل تنفع الوالد shin idan ba ba ya zama mutumin banza ne Allah ya kyauta ya daura yaron shi a kan tafarki da ba shi ne tafarki madaidaici ba to bayan mutuwar uban ya da ya zo ya tuba ya zama mutumin kirki ya yi ayyuka don kwarai bayan mutuwar kwarai shi shin mahaifin nan zai amfana zai amfanu da salihancin ɗansa da kuma aikin kawai da zai yi duk da ba shi zama shi a tafarki ba ƙalar shekaru حفظه الله قال يسوع بالطبع لا تنفعه هذه التوبه يتذكر magana ce wannan tubar da yaron ya yi ba za ta amfani da uban ba a zalikin da shi ne dama wato shi ba shi biyu ne kuma ya tsora yaron a kan harka ta tsiya to bayan mutuwar shi kuma sai ɗan ya zo ya zama salihin bawa ya ce to wannan tuban da yaron da yaron ne zai amfana da tuban amma ba uban ba an gane ko ai alwari ke yana nufin uban ba zai amfana da tuban ɗan ba wa zalika lima tabbata da shi wannan kuwa don abin da ya tabbata cikin hadisi cewa وقال صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه cewa mamaci ana azabtar da shi da kururuwa da ihu ihu da ‘ya'yan shi za su yi a bayan shi فقال العلماء كما لم تستطيع أن الراجح في هذه المسألة مجري من جاي إذا قل غير مجانا أكمل المسألة في نكتوى in kana ma'alumar min hayatihi ke al-amr idan yana tare lokacin da yake raye wannan ita ce ɗabi'ar shi karan kansa idan an yi mutuwa ya dinga kururuwa yana ihu kuma iyalansa su ma ya ɗaura su a kan haka ai al-muwafaqatu ala al-niyaha shine yayi musu muwafaqa a kan wannan kururuwar فإنه يعذب إن يموت كما الضرورة في أسفل ولا يشترط أن يكون ذلك حراما باع شرعا تتوى سيلا لياتي وأن أبو حرام ليه ولكن سيدي علم من حياته أنه كان يفعل هذا سنن أبو ديتوى على يوش شمال أيكس هكا وكان ديدنه kuma wannan shi ne kai komansa shi ma rayuwarsa ke wa amma man qala ana bari'u min kulli man nana alayya amma duk wanda ya bar wasiya yace ni na barranta daga duk wanda ya mun kururuwa bayan mutuwa ta ba na tare da shi faman arada an yabki faddama faddamahu faqat wanda yake so yayi kuka ya zubar da hawaye wannan babu damuwa yi kuka kana alhini kana addu'a ga mamacinka kana kuka wannan babu damuwa amma ihu da kururuwa da cima da faduwa to wannan haramun ne fahara layar haƙuru shaikun to shi wanda ya bar yin wannan wasiyar babu wani abin da zai same shi wa in naha alaihi ahalin ardi jami'an in duk mutanen duniya za su ta kururuwa don mutuwarka matuƙar kai wannan ita ce matsayarka to kai Allah ba zai azabtar da kai ba ya an lahu tabarra aminu domin ka barranta daga wannan ihwajihan Allah ya kyauta kultu ya ce sai nake cewa wa qad bawwa al-bukhari bab قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذب الميت ببكاء أهله عليه إن كان النوح إن كان النوح من سنته yake cewa hakika imamul bukhari ya kawo babi a cikin sahihinsa da ya sanya kanin wannan babin shine faɗin manzan Allah ta salama cewa ana azabtar da mamaci da kururuwar da iyalai shi za su yi mata idan ya kasance yin ihu da kururuwa in an yi yana da cikin karshe shi ma lokacin da yake raye shi ma da ne haka yake yi kuma suna yi bai taɓa hana su ba to lallai idan suka yi din a ranar siyama a bayan ya mutu suna yin wannan ihu za a dinga azabtar da shi da wannan ihu su suke domin iyalin ka wajibi ne da su a ba wai a ba a farilla ne dole ne ka karanta da iyalin ka addini ka daura su akan turba ka nuna da su ka ba shi ne ka kai su ta alhamdulillah ka ke rauni ke a yi kokari ba wuce saboda ya zama lafiyar da ita ta kanta a cikin wata fuskan da ne wata akwai matsala wani ranar yi magana cewa da yawa da cikin wata ba wata wata islamiyya amma za ta ga wasu waɗanda ba mu ba idan za su yawo a fili da matan su suke yawo za ga matan ma da awa suke yi zuwa da wannan aƙida in dai wata fara za ta haɗa da su har sai na muke ba wallahi za ta shawar wani kusan wanda da dawar su wanda ko mu musulmai mun kamata a ce muke da wannan tsarin mun kuma a ce muna da wannan tsarin magabata duk inda suka haɗu da juna suna cewa juna da hawa ta duba abin da yake faruwa a kasashen turai a yanzu za ka ga du'an ahalin sunna yawo suke yi a cikin jami'o'i a wuraren taro kawai da su danta ba ga tarihin an shaɗe wani sama ta faɗa ne wani batun ne tarihin musulunta ta ce kawai matasa ne a cikin jami'a rasu su yanzu ba da kyautar lissafi har wani tashi ya ce ya za ka karanta nan da fara uku zan dawo ta sai ta yi ta karba ta ga wani tamun a kan musulunci ne sai ta ji abin ma ya ba ta mata lokaci amma dai tun da ta karba kuma sai ta ji nauyin kwana ukun ya cika ya zo da bayan da sai mushi ta karanta a ba ta karanta ba tana da rubar da musulunci ma ta mutum kirki sai kawai ta fara mutuwa tana karantawa da ta fara karantawa kawai da suka tare da ganin abin mamaki abin da ake gaya mata da wani su ta kare sabanin haka to haka musulmi na kwarai yake da awa ka kallon hajarka idan wanda yake da mummunar haja zai kallace da mata ƙararrawa to kai ta kanta ke da asali da sam da sa hannun da Allah ta kallon daga kunyar yin da ta to yana da kyau sosai ما يوني كنز السؤالين تذكر أثر أكيدة في السنة بالتالي الله يسنى الرأيين الله سبحانه وتعالى شو قلنا أربعنا ما يعني ثم قال الشيخ ويحمل على هذا أيضا ما جاء في الحديث فأنا ما لا يبقى في هذه الوجهة za a ɗauki wannan matsalar a ƙarƙashin wannan hadisin da ya zo wanda matsala ta sanar da yake cewa idan ma ta tun adama tsaka malhu illa min salati idan dan adam ya mutu aikin shi ya yanke sai abubuwa guda uku wanda mun karanta su da ku a baya ko daga tsakin jariya da daga tsakin jariya a wajen da ya tafa uji a wajen da ya sani ya yi ko kamar sanarwa jariya kamar yadda ne matsalaci ne ne wani Allah ya faɗa wata ka ga wannan iya zuwa tafi ladan ya yi sarkuwa gari sandolin da ake gabatarwa a matsalaci na alherin Allah yana tarar da shi wannan yana da kyau sosai matasan masu arziki mu yau kullum muna mana yin wannan magana arziki yau ya dawo hannun kamar amma abin da kai ce shi ne har yau da samarin ba wasu yi abin da dattijan nan su yi ba har yanzu wanda kuma abin da zai ba ta mamaki yau samari kudin da yake su wannan dattijan ba ta tara wannan dukiyar da kai wannan yawa wanda kai wannan aiki har ta koma zuwa ga Allah dukiyar da suka tara yawanta da tsarkunta bai kai na matasa ba a yau amma har yau don abinda waɗannan biskitan suka yi har yau shi ne yake wanzuwa za ku wannan ƙalubale ne ga masu arziki wallahi ko ka yi ko kuma ka tafi da wani masu shi kuma yin diga da ke biskitan su sun fi tsara su kuma wallahi haka nan za ka tafi kayi wahalar banza hawan jini ka san da zarar mai kuɗi kudi na karuwa hawan jini yana ƙara hawa karuwa ne kullum tana cikin tana tunani tana kwakwalwar bayan nutsuwa sannan kuma kai wa kai wannan ba ka yi gaji kawai ka kama wasu na da taron in ka ji sa'a ma ke nan ma addu'a amma don Allah ya ji bawon Allah da ya bar wannan sadaqatul jariya wala kun zana ma kada ku ce komai kada ku ma mishi addu'a shi kullum Allah ka san yin abin da ke shiga akawuncin sa a gaban Allah daga hudowar alhijir zuwa faduwar rana Allah ta'ala ta dace da jima ta ce ko wata ba ta magabatan to don haka mutum ya yi zargatun jariya ko ya bar ilimi da za a dinga amfani da shi ko yaro sani da zai maka addu'a to tambayar anan malam yake alaikar kafiru hadha ibnu adam shi kafiri mutumin da ya mutu yana kafiri shi shi ba ɗan adam ba ne. ɗan adamu ne shi ma to sai ɗan shi ya tuba ya zama da ƙwarai shin kuna tsammanin wannan uban zai samu amfani a cikin ɗan kalla malayin ne bala innahu ibnu adam a matsayin dai cewa ɗan adam ne ɗaya eh tabbas ɗan adamu ne shi tunda har ya ji to ma ma ɗayan adamu dujen da zai zo masihun dajjal shi ma ɗan waye ko ‘ya'yan adamu ne amma kowane ɗan adamu ne ɗan aljanna salihi adamu allah ya tsawon zai cika wuta da jinsin mutane da aljanu gaba ta don haka ya ce tabbas ɗan adamu ne ya dukulu fi umumi lafzubin adam shi ma zai shiga kafiri zai shiga cikin gamammiyar lafazin ɗan adam shi ma ɗan adam ne ja a cikin hadisi wanda ya zo a cikin hadisi ba matsala misali abdullahi ibn ubayy ibn salo kabirul munafiki shugaban munafikan duniya gaba daya abdullahi ibn ubayy ibn salo wanda ya dinga shirya a Allah sallama tarko tarko na munafiki na sharri a zamanin annabi yana raye kuma yana zaune a garin madina cewa shi allah ya bai mun salon an ga an gama istifaki shi za a ba wa sarauta a garin madina sai ga manzara sa sarrafa ya shigo ya yi kira ya shigo madina ko ba ku wani sarki ba ga annabi ai yan gama to wannan bakin cikin ya sa dole kawai ma an tsihi yadda ya mutunta amma muna jiki ya koya zafin shi a zuciya ya bayyana suka fita kankana wa wannan allah da ko mutane hukuma ka san wato sharrin munafiki ya na kafin so da shi kafiri dama ba ku haɗa layi ɗaya da shi ba ka riga ka san shi ka ne don haka duk wani motsin shi a kan idon ka yake ta san zai yama illa amma shi munafiki kuma a cikin ka yake kuna sallah tare kuna azumi tare kuma kuma amma shi shi yake ɗaukar sirrin yanzu za ku yi taro a nan yanzu nan zai kunna waya da kira wani shugaban kafiran duk sirrin ku da za ku tattauna a kunnan su suna da shi wannan shi ne munafiki sun wanda Allah ya ce munafiki na fi darkil asfal min su a wutar ma a ƙarƙashin ƙasar suke kenan su suna kasan kafurai ma wutar kafuri ta kuma dama dama kan wutar munafiki Allah ya kyauta munafiki musiba da Allah ya tsare mu daga munafiki to sha da mu bai mu sarau shine shugaban munafikan duniya ibnu abdullah yana da kuma na sunan dan shi ma abdullah amma shi dan wa kana lahu waladun musamma abdullahi sahabiyan ayyuka dan shi sahabi ne wannan Allah ba na shi wani shi sahabi ne na annabi kuma ya mutu a kurci a nan kamar da nan. shin wannan ɗan nashi ba yi salihi ba ko shakka ba salihi sabon annabi Allah dukkan su salihan bayan ne to tambayar hal yamsasu Abdullahi ibn sanu ibn Salul alwalidu na munafiqina ya amali ibn Musa shin zai amfana shi Abdullahi ibn Ubay ibn sanu? baban ba ɗan ba shi shugaban munafukan duniya shi zai amfana da aikin wannan ɗan nashi sani hada to la shakka annahu ibnu adam ko shakka babu shi ɗan adam ne da dukkan fi ummin hadisi da shiga cikin gamewar wannan hadisu cewa ɗan adam ne shi bi tabari la amma gaskiyar magana ba zai amfana da salihancin ɗanka ba an gane jama'a fa idza kunna nasaru a biduni rujui ila kalami ahli al-ilm an al-kafira la yashku bi amali ibnihi muslim فلا بد أن يتفرع من هذه تفرعة أخرى وهي أن الأب الفاسد العاصي الذي يكره الخير ويقدر على الشر لا يكتفي ايضا بأعمال ابن الصالح ما لا يكفر إذا مكة ينكر بعد قوم وعجوة مجدلون ما الغيبة سوى لدي شكا فري بردي أمسان با da aikin ɗan shi musulmi da babu makawa a samu rasta da dama akan wannan matsalar akan wannan rasu ah, wato za a samu rasa da dama na daban wani da shi ne cewa annan abal fasi cewa uba ya zama fasi ne uba al'ashi ne sabo alabi ya karbu rai wanda shi yana cikin alkhairi a rayuwarsa saboda fasikansa akwai wata mutane Allah kyauta wa yukbilu ala sharri kullum shi yana fuskantowa ne zuwa ga sharri a yoshi to irin wannan uban ko shakkawa ko ko da ya amsa sunan musulmi la yantafi'u aidan bi amalikum salih shi ma ba zai taba amfanuwa ba da aikin dan shi ko da musali وبهذا القول قال ابن حجر جماعة وابن حجر والنووي وأحمد بن حنبل ولا شيء بدل ابن أبي جمرة da kuma tsohon hajar imam nawawi imam abu bashariya ya ne bushar annawawi da imam ahmad bin hanbal duka haka suka faɗi da ke intaha kalamu shekh abin ashbari التي أمام مجال الشيخ أبو الأشبال بالساعة من محاضرات الدرس المسجلة بدرسه محاضرة لجواتون أكا نتيس وأكاسك مالك ملحوظة هامة ga wani abin lura da muhimmanci ya ce inna ma ya hajjutu aiban minal aba'i bihirmanil abna'i wal auladi min itlaqi lihahum yace na duk abin da yake faruwa kuma ta ɓangaren iyaye da suke haramta wa ‘ya'yansu barin gemu au salati ko yin sallacin masjidi a masallaci au da durusin ilmi ko su hana su zuwa darsa na ilmi da ake gabatarwa a masallatai kawfan alaihin saboda suna ciye wa yaran tsoro minan al-afkar kada su ɗauki wasu wato tunani munana kamar irin yadda ya rinka faruwa a baya yara ta fitowa da shirin boko haram da shirin shi'a da makamantarsu to idan uba ya hana ɗansa saboda jin tsoron kada ɗan ya auka cikin wannan jahalar ya jani ta shi da sun cewa wannan yan uwa ne a hannun suna ba da kwarai ba minu yana jiwa yaran tsoro ومن ومن نتيجة الحملات مشروعة saboda sakamakon ire-iren wato gurbatattun aƙidu da tunani da aka ɗauko aka kawo mutane alisalihina ake jingina zuwa ga salihan bayi wa ara mislu haƙulari mu'azzaru amma da yake to shi yana ganin irin waɗannan su za a ba su hanzari ba za a kan cikin tsakin iyaye ba sun hana ‘ya'yansu ne saboda suna jin tsoron ba su yarda da wato aƙidar da za a jefa wa ‘ya'yan ba wala yuhramuna bi mashi'ati Allah azza wa jalla min du'ati abna'ihim lahum yace in wannan iyayen da Allah ba za a haramta musu addu'ar ‘ya'yansu zuwa gare su ba ويكفي في ذلك أنهم أقاموهم ya الإسلام يتسيا وجالا أكن أكا don sun yi kokarin sun tabbatar da ‘ya'yansu a kan musulunci kuma gaskiyar magana kenan a wancan lokuta ka mutane ne shi garu limuwa ba mutane sun kasance mutu hanyiru na gida da yi ko da ke fili dalilu mutane suna ruɗe kawai kowa da gani a kuma kowa yana su tsoro ɗan ka ne amma in zai tafiya ya shafa watanni ya dawo kana tsoron shi baka tattabe ya zo an wayi gari a wannan lokutan na danta da gemu ko da yin sosai sai ka zama har izilanci ma ake masu idan sun kukurce ma muka sani ko akwai bom a jikinsa a yi taiwa mutane izilanci bayan allah sun haɗi abubuwa sosai a wannan lokutan. allah tare ka ƙara maimaita mana jan wannan bala'i a cikin a shek ali al'adadi shi ma a ɓangaren muhazara a ka wannan magana wannan kuma shi ne adalci tsantsa saboda duk wanda ya zama yana da kuzuri yana da hanzari hanzarinsa zai iya yi wa kuma karɓar ne zai iya zama kuma garba zarika kultu ma da ita na ce wala allah ya za ya kuru min akbar zarta fil asa za su iya yi wa ya zama mafi girman jan kunne da iyaye لأنه يمكن الابناء من الالتزام والهدايه خاصه اذا لم يكن عندهم القدره إذا زمان دن كل شيء ماشي غير ما تقي عليه تقول ان هذا ايه يروق الدين ده بنوع اكل الشريعه مصطفى اذا هي ايه باش ده هو المسلم ثانيا النبي وصول اعمال غير الولد min al-aqari saduwar ayyuka wanda ba ne ya yi maka daga cikin makusantanka qala shaykhul islam qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah shaykhul islam yake cewa fil istiyarat a cikin fatawar ta istiyarat al ya ce wa lam kun man min adadin sarari. إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأفضل. يجب bai kasance ba daga cikin al'adun magabatan cewa idan sun yi sallah ta nafila sai su roƙi ko azumin nafila ko aikin hajji na nafila ba na farilla ba shirka suna roƙon Allah ya bada ladan muhammadu musulmai har yace a wannan bai dace a karkata zuwa ga wani hanyar da ba ta baka ba za su tafi a kai ba an gane ko a falayin bazil hudula baya halatta a karkata an tsari sarar daga hanyar magabata فإنه wa وأكمل domin tafarkin da magabata suka bi shine wato tafarkin da yake wato mafi cika kuma mafi falala a ƙalar shaukani rahimahullah babban malami shaukani Allah maka rahma yake cewa wa amma gairul walad amma wanda ba ɗa ba fa zahiru min al-umumiyyat al-qur'aniyya abinda yake zahiri a gamammun ayoyi na al-qur'ani annahu la yastami thawabahu ila al-mayyit la dai shi ba zai tafi zuwa ga mamaci ba fa yuwaqqaf alaiha hatta ya'ti dalilun yaqtadi takhsisuha a sai a tsaya akan wannan matsalar har sai idan an samu wani dalili wanda yake kebanta haka قال الشيخ الألباني رحمه الله وما لنا في albani الشيخ الألباني ألا كرحمة cewa. wa za ba ba'adu ahlul ilm wasu daga cikin maluma ma'abuta sun tafi ila qiyasi ghayril walidi ala alwalid akan yi qiyasin wanda ba uba ba a cikin uba wa huwa qiyasun batilun min wujud yace wannan qiyasi ne ba tantance ta daban-daban al ta farko annahu mukhalafun هو مخالف للعموميات القرآنية يا ساقا ومن آية القرآن كقوله تعالى نقول نعم، أن مؤكد ومن تذكى فإنما يتذكى لنفسه دون يتزكى هنا تزكى لمعتزة سورة الفاطر آية 10 وغيرها من الآيات الرسل آية تبع التي علقت الفلاح وتتعلق ربوتك ودخول الجنة تشكال الجنة بالأعمال الصالحة تهجر أيكي نقري ولا شك أن الوالد يزكي نفسه وشك ومشيء بين فرقة كنسة لتربيته لولده تهجر وتنسى التربية تتعاد ما تعالى أجانكو da matanka da ɗayanka idan ka ba su tarbiyya to kana tsarkake kanka ne a gaban Allah za ka kusa da shi Allah wa qiyamihi alayhi da tsayuwar da uba zai yi akan iyalan gidansa fakana lahu ajruhu yana da ladan waɗannan iyalan da kalamin gairi sabanin wani sa'in ba shi bane asali abu na annahu qiyasu ma al-fariq cewa wancan kiyasin da suka ce za ki kiyasin uba wanda ba uba ba da uba sai to wani kiyasi ne wanda ya bambanta da juna za ta zartarta annan shar'a ja'ala alwalad mintar tasbir idan ka tuna cewa lallai shari'a ta sanya ɗa daga cikin dukiya ko arziki na uba da ba ta baka fi hadisi aisha kamar da ya gabata ya nisa a shirin kanta da ku a satin da gabata ba zai zama kansu da gairi shi ɗa ba ribar wani bane ribar uba ne an gane ku ribar uba ne da uwa ba ribar wani ne da ba alal a izzugun abdulsalam sultanin ulama ke rahimahullah sarkin malamai izzugun abdulsalam yake cewa man fa'ala fa'atan lillahi ta'ala duk wanda ya aikata wani aiki na da'a da Allah madaukaki thumma ahda sawabaha ila hayy sai ya roki Allah ladan wannan aikin da ya ba mu wurare أو ميت يكون متجر لم يتسلم صوابها إليه في الشيء وأن لا يجب أن يجب أن إذ ليس للإنسان إلا ما سعى دوري تكتور ثم باب وانا إلى لله مصير أبو دشي أي كتاب فإن فإن فإن فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت da mutum zai fi gaba da aikata aikin da'a sannan yana mai kudurtawa akan an yi tsa'anin makiti akan ladan ya samu wannan mataccen lan ya tsa'anu ladan ba zai same shi ba illa fi masnahu shar'u sai cikin abin da shari'a ta turbe kan sadaka ya halitta gaba da sadaka sai Allah ya ba wa mamaci wannan ladan wannan ya halitta kuma zai rubuce shi cikin Allah wasu sauma ko azumi wal ko aikin hajji za ka iya yi masa nan barilla shi ya mutu ka yi ko ka ba da kuɗi a zai a yi masa wannan babu laifi zai rubuke wannan ko azumi ya tafi akwai azumi a kan ka nan barilla za ka iya mutu kuma zai rubuke shi da izinin Allah malam wani ji domin masu tabbata za mu tarar cikin abu da wato ya gabata annama yantafi bihi yi mayyitu min gairi waladihi cewa abin da mamaci zai iya amfana da shi daga wani wanda ba ɗan shi ba au au ya yi ko mafi bantar al'amarinsa ba ba huwa du'a shi ne addu'a jama'a duk musulmi idan ya yi addu'a ma mamata Allah zai karɓi wannan addu'a ko da kuwa ba shi da alaƙa ta jini da su an gane ko ya ce ba huwa du'a mafaka ita ce addu'a kaɗai au sana ko kuma yabo mutum ya mutu ka yabe shi wani mutum kirki ne kaza mai hali kaza ka kaza da kaza wannan ma zai amfani da shi wata ya ta tafsir ma da yake za a so a fayyace mana killa killa a gaba sai sai faslu rabewa insha Allah ma yasiru ila yi mayyit min ghairi auladihi abin da zai iya riskan mamashi wanda ba ɗanka ba ne ya yi amma kuma zai riske ka na alkhairi na farko addu'a wani istighfar yin addu’a da kuma roƙon gafara a gari ya yi maka addu’a ko ya roƙa maka gafarar Allah ala shekul albani rahimahullah shan albani Allah masu rahama yake cewa du'a'ul muslim du'a'ul muslimi li akhihi mustajabu idza tawafarat fi shurutul qabul yace addu'ar musulmi ga dan uwan shi musulmi karɓarciya ce matuƙar ta cika sharɗa na karɓar addu'a da ƙaunihi tabaraka wa ta'ala don kuɗinsa mai girma da ɗaukaka da yake cewa wallazina da'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahu akbar jama'a sahabban manzon Allah kin rabota sun ci nasara Allah ya ƙara yin da su Allah ta ala ka ƙara sanya mana son su a zuciyar mu wallahi muna shaida wa mahalicin mu muna bauta masa da addu'ar waɗannan bayan Allah muna roƙon Allah ta ala Allah ya ƙara yin da su abin da ayar take cewa wallazina ja'u li ba'dihim wa'inda suka zo a bayan sahabban annabi Allah sallallahu alaihi suwaye sauran musulmai dukkan da shi kuma bayan mu kuma zuwa mu ma muna cikin al'ummar annabi sallallahu amma zo a bayan da sahabbai zamani da su suna cewa rabbana ya ubangijinmu اغفر لنا تجافر تامنا والإخواننا الذين sahabbai manzon Allah sallama wala taj'al fi qulubina illa lillazina ya Allah kada ka sanya mana yankewar waɗannan bayin Allah da suka yi imani a cikin kada ka sanya mana gillin su muna kin su a zuciya muna gaba da su Allah kada ka sanya mana wani ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم جماعه sabon mazara ta kuma ba su ke zama wannan da zai ba mashakka wahalar da suka sha a hannun kafirai ne da yaki na gaba da gaba babu tsoro da tsanani da talauci da wahala suke zama wannan addini su zuwa ga yau a shekwar da wani zai musu Allah ya ce su ba su ne na wannan mutane su. Shi ne na duk mutum ke ba za ki sahabu a nan. من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالد من الجهاد في الثالثون الأولون مدى بعد أن نفرقوا ثم تكون جسوى إزالة من المهاجرين والأنصار باب الطرمون المهاجر يقول أنت أني أكون آل الزمن النبي لقد زمن أنت أبي أبي زمن سنة المهاجرون والأنصار بعد سكولة تابعين بعد في المهاجرون والأنصار الله تعالى يتحي من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا أن برمك يبارس بإحسان بكل تتوى الله يرضي الله الله يتوسك wa rabu an su ma su ne gadawa tarkiya ke kan kacce allan da ake neman yarda shi ya ce shi ya yarda da su kuma su ma su ne da allah kuma a ƙorani allah ya faɗo kuma allah ya musu ta da aljanna wata ƙorami ke gudana da kuma ya zama da wani asiri da har abada ruma shiga aljanna a wuta wuta ce ake shiga a Allah ya tsara ya san ba wa tare mutum nono ya mutu ba shi ta yake da Allah bai na musulmi to zai iya fita da bauta da izinin kasa. a ƙarshe a wanke shi a mai shi gidan aljanna bayan ya gasu ya babbaku Allah kada ka kai mura da kan za su tafi a wani gaba Allah ta ta'ala ta sanya mu cikin aljanna da kuma to kaga wannan addu'a ce wanda addu'ar ta shafi hatta magabatan gaba daya ko ya ce wa amma da ahadi wani ya tsira jiddan amma hadisan da suke nuna addu'a da neman gafara da mamata yana amfani da mamata suna da yawan gaske min hama sabata min hadis abu darda annahu qala daga cewa fara da tabbata da cikin hadis abu darda Allah ta rubuce yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsara ta da wata kai ya ce da'awatul mar'i mar'il muslimi li akhihi bi zahiril ghabi mujadama addu'ar mutum musulmi da ɗan uwan shi ba tare da ɗan uwan ya san yana mishi ba karɓar tarbiyya ce kai mu mai kawai Allah ya karba da cikin addu'o'in da Allah yake karba kana son mutum a zuciyarka saboda ta ba shi addu'a sai ka wuce Allah Allah ya yi mishi karba da kaza da kai wani addu'ar karfafiya ne inda ra'adihi inda inda ra'adihi malakun kai da kake wa ɗan nan addu'a kai ma a tare da kai a wurin mala'ika amma sai ba ka tare shi muwakkalin Allah ya wakilta wannan mala'ikan tare da kai kullu duk sanda kai nan addu'a bi ta alkhairi al-muwakkal bihi mala'ikan da aka wuce tare da shi shi kuma zai ce amin wa la kai ma abin da ka roƙa mishi sai ma Allah ya baka shine muke faɗa a karatukan mu na baya cewa wanda daga cikin magabata ce da ya fahimci wannan hadin sai ya fi ya yi wa ɗan a cewa fiye da yadda yake yi wa kansa saboda yankin da yake da shi da wannan hadisin cewa in kai wa ɗan uwanka addu'a kai ma mala'ika mala'iku za su yi maka ya ce kuma addu'ar mala'ika ko shakka ba mu ta fitawa ta domin daga cikin shiru na karɓar addu'a mutum ya zama yana tsoro cewa sako su ko Allah da kan shi yake la ya asu laha ba a kwarin wani kwado na kwari Allah da kan shi yake ba ta ta su ta ba ta ta ba. ta don haka ka yi wa ɗan uwanka ɗan uwanka addu'a ta alkhairi sai kai ma ka samu mala'ika ya masa irin wannan addu'a bal inna salata lillahi junduha shahidu lillahi yace kai sallar gawa ma da shi gaba ɗaya ta ba shaida ce akan haka don addu'a ce gaba ɗaya li anna qalibaha du'a lil mayyit gaba ɗaya ta kusan mafi yawan ta gaba ɗaya addu'a ne ga shi ma mace wa kufar lahu bi niwa mun shiga fara Allah qultu ma la yati na ce wa kadhalika ma sabata an Uthman ibn Affan Lawan anhu qala haka na mun yi tabbata da Uthman ibn Affan Allah ya shi da yake cewa kana rasu sallallahu alaihi wasallam Allah ya tafi. ba wai ya taba ba ahyanan wani lokaci ba kana fi'il madi na ma'ana wanzan Allah ya kasance kana an fahimta jama'a إذا ya kasance idan aka kammala birni binne shi muna tare da ma wa kafa sai zo da daidai da kan gawar yake bayan an binne ta amai da kasa dace wa ƙara sai ya ce ba wai ya taɓa cewa A'a yana cewa duk sanda aka je makwata da shi istaghfiru li akhikum ku nemi gafarar Allah ma wannan dan uwan naku ko ƴar uwar taku da kuka kuka binne was'alu lahu tasbih ku roƙa wa wannan mamacin tabbatuwa wurin amsa tambayoyi fa innahu al'ana yus'alu domin halin da ake ciki an ga an fara karɓar shi wannan hadisi cikin wanda yake ciki mun sha wani ta shi kuma baya amma da yawa mutane sun jahilci cikin hadisi na farko cewa ba wai mu zan lai ba a'a kana aka yi amfani da ita duk da adda aka je kwanta da su a cikin haka yake bai taba cewa babu wani hadisi duk duniya wasu mutum ku karanta wannan mamacin ya da fi su ruru kafa ruru ku karanta mun mashi kaza su kaza ana cewa a alifa ya kasance duk da aka yi da an gama shi to ga abin da yake tsara ku roƙa wa wannan mamacin gafarar Allah ku roƙa mashi Allah ya karɓar kuma wajen amsa tambaya domin halin da ake cikin ana kan tambayar al'an a ƙarshe ba cewa sayus alufin musamman ba ta ina al'an yanzu halin da ake wacce haɗin mai san musamman halin da ake cikin al'ana tambayar shi kafin kuwa wata mun karwace mun zaunar da shi fara yi to a nan kaga gyaran duka ɓangarori guda biyu ɓangarorin da ce a tsarin da ta za su kaza so kaza ba haka annabi domin tun da annabi ya taɓa yin haka da an rawaito abin da aka rawaito a cikin sunan kuma cikin sunan abi dawud sai mu za ka raba ya kasance duk sa'ad da aka zuwa ya rawaito shi aka yi umarni yake bayarwa kowa ya masa addu'a za mu zo mu ji gaba za a tori na ake kallo shin ta je makamarta gawar za ta sa kabari sai ba sun tsuguna a kan kabari suna karatuwa shin haka manzan Allah ya koya za ku zo karatu zai zo nan gaba na da wata sannan aka mata bayan bayan an gama yau ka za ka fara kullum nafsin zai ka kun mawu alhamdulillah ne da bi amana da wa'ahi ya akar maka Allah An yanzu ba lokacin wa'azi ba ne lokacin wa'azi ɗazu ne kafin abu ne domin yanzu mala'ika mun karwarke ba su jira ka ba a kan sallah sai ka gama dogon wa'azinka ba za a fara tambaya wa'azi ba ana sama amma za su wa'azi ne ana tsoron ko lokacin da ake kokarin sa shi kuma ka tunatar da wanda za su kwantar da shi a cikin kabarin jama'a kuma kusantan wannan gawar ku sani manzala sassalama da za a sa ɗiyarsa a cikin kabari shi kuma gefe yi ya ce ina suwa ne waye daga cinku bai kusanci iyalin ka ba a darajiya ko da kai ne a hanku daga kwantar da gawa a makwancinta idan ka sami da iyalinka a cikin dare jiya to ba za su yi ba sai ba sai ka koma gefe a to yanzu za a so ana wannan tambayar ai abin kunya to manzon Allah ne ya tambaya kuma yar ta ce ta wasu wani shi ne fa'ida sannan kuma a gaya musu in za ku wancan da gawar a kabari za ku shigo da ita saurin abunan kuna cewa bismillah wa ala sunnati rasulillah ko bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai kun da ita cikin kabari duka waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata a ce mun koye su to daga nan ana mai da ƙasa kan gawa ta shi a nan kallawa in ma za ka yi wani abu to ka yi abin da annabi ya yi Ke to jama'a ku roƙa mushi gafarar allah ku roƙa mushi ya allah ya tabbatar da shi domin yanzu an fara tambayar sa a kawai ya yi tsaya a kun da shi ko in dai bai yi wa ko wannan mu shafuwa Allahumma fi lahu Allahumma tabbiku ko nan ma bai tsaya Allahumma fi lahu ko Allahumma fi laha Allahumma tabbiku inna mu dire Allahumma tabbika Allah ya sa mu da shi Don haka, لأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه يأتي عن صلى الله عليه وسلم هي كم حديث عن سنن أبي داود حديث من لما تقول تدريب للشمال آه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أنا صلى الله عليه وسلم يعلم كنا قوية الصحابة إذا خرجوا من المقادر idan sun fita zuwa makabarta an ya kuru su ce assalamu alaikum ahalar diyari minan musulmi na musulmi amincin allah ya tabbata a gare ku ya ma'abota wannan gida daga cikin mai da musulmai wa ina in sha Allah bikum lahiqun amma in Allah ya mana nan so nas'alullah lana wa yakumul afiya muna roƙa muku da mu muna roƙa muku Allah da mu karan mu muna roƙon Allah ku sarki ya ba mu wani lafiya wannan da cikin addu'a ma za ka fahimci shi shiga makamanta manzara suna salama ya ce ala wa inni na haitukun an ziyaratul kubur sai ce fasuruwa fa innaha ha al akhirah yace farkon al'amari na rana ku ziyartar makabarta yake amma yanzu ku je ku ziyarci makabarta domin ziyarar makabarta yana tuna mutum lafiya yana tuna maka mutuwa zai kara maka imani amma jama'a wannan fito yana tare da mu yesu ba gudda za ka gane manufar da annabi ya ce mu je makabarta domin ta da yawan mu ba ma tabbata ta za ka ga a makabarta ba lokacin da ake tsoron rani a lokacin da masu wa'azin ma ya kamata shi wa'azin sai da mutane wannan group din a nan wani wallahi da wasu har zolayar juna su suke zolaya kuma abu ne wanda yake nuna ana cikin nishadi ne da annashawa sai in tsokane ke maka tsokane cikin makabartar ko daga wasu a cikin makabartar ana gulma ana cikin nama wasu a makabartar kai ne ya kamata ka wa'azantu kana tsoron kada ba mamaki an jima kai ma ko ba da ko ba jima nan ramin da yanzu za a samu na bawan Allah ni ma nan gaba kaɗan nan za a kawo ni ka yi wa kanka kiyamun da yake ka nemi gafarar Allah ka ƙara imani da masu biyar ce fa ina yin bakin hukumar akira amma abin da ke cire mutane ana wurin wasu ana tunawa shi wa wasu ana yi yanku ya gane kai wani ma waya za ka ga ana kasuwanci yana cikin kasuwanci kwastoma ya kira ke eh, to ai ka za ne ka ba da ka kaza a a ka za ne a makabartar ajiya duk tsohon da ke cikin makabarta da malaran fahimci wannan wallahi kamata ya yi kawarkawa ya ta a tsarin kasar kashi domin lokaci ne ya su nan ba a zantuwa wanda ba ya su jiya tare muke ba a har da kasuwanci shi ne ruwan shi ne china shi ne inani yau ga shi mun rabo shi duk abin da ya tara ya tsaya da shi don haka wani wa'azi ne zan wa'azantu menene tasirin da zuwa makamarta zai yi ga shi tun daga shigar da aka ce addu'a ce ta duk wani kuzan addu'a ta ba ba an ta yi wani kuma ta da wani ga motar da zaka gawo ma ana cin nama wasu ana gulmar wasu ana jerar wasu abubuwa inda ba su dace ba sa'annan in an zo a dawo da wasu masu a zo na aiki kenan Allah ya kyauta maliki ko du'a'un aidan to mun ma addu'a ce wa qala ba da hadisi wasu ga cikin malama ta ce wa zalu salamu bi ruhuna lil amwati magabatan ba ba su wuce ba suna yin addu'a a mamata wa yastaghfiruna lahum suna roƙa musu gafara duna an yunkara ba'dhum ala ba ba tare da tashin shi wa tashin misali ba قلت ما ليس نفسي وأيضا كل ما يحدث في هذا الباب dukkan abin da ke faruwa a wannan bari min jidal na wato na jayayya walistigari na da kankantar da mutane du'ayi a kan maganar addu'a wa yake da muhimmancinsa ya ce da fi jihar jihar wannan sakamakon jahilcin ga magarin mutane ahadiyar addu'a sun su mahimmancin addu'a har a ce wai addu'ar uku ne addu'ar uku a bari mamaci sai uku sai bakwai sai da ne bukatar addu'a ina bukatar addu'a ta kowane lokaci wa kawai da nisa sallama wa masarautar wani da addu'a huwa na ibada ce addu'a ba ita ce ibada doron ibada ce wa kawai da sallama da kwanin manzon na murashina a kasar wani ke da yau ke inda su ba babu abin da ke canza kaddara wallahi sai addu'a idan kana addu'a Allah ya rubuta maka wani da cikin kaddara ga wata musiba da za ta hauko maka dalilin addu'ar da kake Allah ya rubuta maka wannan bala'i shi ya sanya kuskure ne muke zuwa baya addu'a mun yi wata adalci da yawa da cikin yan uwa ahli suna muna da rike akan maganar addu'a za ga mutum kawai ma'ana a rayuwarsa wani lokaci awa nawa kake ba wa Allah na addu'a addu'an nan ibada ce kuma Allah yana so awa nawa ka zauna kai istighfari daga hudowar rana zuwa hannu wata kai addu'o'i ka gaya wa Allah bukatunka yaushe ka tashi da daddare ka zauna ka dirce domin addu'a zamani yana da kyau ku fahimci wannan Allah mu yabdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yasalu yabdabu Allah na fushi da ku ya yi ku dina roƙonsa dan adam ne shi ne za ka roƙe shi roƙe shi gobe sai ya shi sai ya canza hanya amma Allah kuma lokacin da ka dina roƙonsa lokacin da ya aka zai shi ne dole ne mu dage su sauri a tsori za ka roƙi Allah wani abu na harkar kasuwanci da ko na abu duniyarka Allah ya karɓi addu'ar amma akwai wata masifa da bala'in da aka rubuta maka a littafin kanar kaddara sai Allah ya karɓi addu'ar amma mai kama da ya baka abin da karuka sai jin kuɗi maka wancan bala'i na ta buga muku misali a nan na ce misali kana roƙon Allah ta Allah ya baka kuɗi ka sai motar da ake yayo don kowace tsada Allah ya karɓi addu'ar amma Allah cikin ilimin gaibi na Allah Allah ya riga ya san cewa a da ya mata za ka yi za a bincile hannaye daga farko to sai Allah ya karba addu'a bai ba ka motan ba matan da ta roƙa ba a ba ka amma ta da su ce ba wannan bala'i da za a bujuro maka da biyu a ce bawon Allah ga abin da ka roƙa amma ga abin da muka musanya maka zai ce ya Allah ku san yadda kanmu shine mafi a kai domin a ba ka mato babu hannu babu kafa to da za a tuka da baki ba za ta tuku ba to sai Allah ya tuku ne maka lallai la yanku qadar illa zuwa babu abu da ke canza wata kaddara sai addu'a ba ga shi mun karanta da ku cewa a cikin Ramadan a kullum Allah yana yanta bayi wanda da a rubuta wasu alisabin kaddara ɗan mutum ƙarfin addu'o'i da suke da tsayuwa a kan ibada a ranar arafa ana yanta bayi yanta wanda ba a taɓa yin sa ko a ramadan ba a yanta bayi masu yawa da ake yantarwa a ranar arafa magabata a ranar arafa da an yi sallar la'asar sun yanke komai ke da zaunar redemption addu'a ce har ranar kawai domin ranar karban addu'a ce duka mutu addu'a ta da muhimmanci to don haka a ƙarshe don mu samu mutane kan gaba yake cewa falau ƙudira ala hadar layi al'azab da za a ƙaddara wa mamaci azaba to يرد هذا hada الا الدعاء illa ad-du'a babu abin da zai canza في المقام الأول أمسأيا تفرقهم فانتبه أخي المسلم ذلك كالولا كفتك يا سيد أموانا المسلمين سيد أمولاك شيء ما الذي أثناه على الميت يقول جناب نورمتي شما من أفعالة شيء وسيأتي في الباب التاسع إن شاء الله wani da suka bani ya fara in Allah ya yi Allah wani suka ta bada na ta mu idan aka mamaki mai ya kwanta da matar kamar jiya ba ba to ne da gaske ma'ana ana nufin wanda ya za su sanya gawa za mu zo kan wanda za su sanya gawa a makwancinta to ƙa'idar shi ne ya zama bayan wanda suke makusantan gawar ne su da jinsu sa gawar a cikin gabar da kuma ƙari a kan su shi ne zama sharaɗin yin makasantan ciki yayin wannan gawar da za a kusa sun tabbata ce kunan

don haka maganar cewa sharaɗin shi ne zuwa kuma kusurci iyali ai na masu ana bin ce in wanda ya kusurci iyali kuma da musulunci ba ke don haka akwai abin da ana fahimta shi ne daga nan cikin tsaye kawai magana ta sallama shi ne wadanda ta zaɓa ko magana yana nan wani zai mata na na na'am ba a ɗabbata wannan shi ne kuma ya kamata a amfanin karatu ke amfanin karatu ke duk abin da aka biyo karka karatu ko ta karka su da aka sha kuma da yawa yanzu yadda kuke ganin dandazon yawan kawunan masalacin a wurin karatu sauran masalacin ba haka wani kusan a garin jorma an yi istifaki babu wani masalaci na ahalin sunna da ake ba wa karatu muhimmanci irin wannan masallacin gurin hatta masallacin kofar gidan mara kan kai Allah ya maka amma ba a taruwa cikin wannan samu. a karatu na lissafi to ka ga kuwa da yawa daga cikin sannan kuma da daga cikin mutane ba su zuwa zaure da karatu to kaga yana da kyau a irin wannan matsayar a duka ilimin sakin su idan aka zo mai wa'azin idan ya wa'azi ne wa'azi kafin a sa gawa yayin da aka zo ya gawar sai ya ce to jama'a waɗanda kuke makusantar wannan gawar sharafi ga abin da annabi ya faɗa wanda ya san ya kusanci iyalinsa a jiya kada ya san masa da sunan sunan da gawar ba mu kusa bane manzon Allah da kansa sai fara. shi da karan da kuma ya tada baya yan da shi da kamata ya tada amma ya tada baya kuma ya faɗi matsala ta addini jama'a babu wani magana kawai shi da kunya inna ma dai kawai wurin da yake abu ne da zai zama magana ta yi abin nan to aka kai kai ta ta shi ya sanya a matsala ce wanda ya da ya kusanci iyali dan an da bashi aka an fitar da abu ne hankali shi ne gani ya da da kusanta Allah ya samu da fatan tana cikin ƙoshin lafiya allah ya saka cika da imani a dukkan allah ya saka cika da imani ita ina son wannan takarda ta je hannun malam malam na kasance ina aikata wani aikin sabo wanda ba wanda ya sani daga ni sai allah amma na yi na yi da daina na kasa a duk lokacin da na aikata sai damuwa da bakin ciki su zo ne zuciya idan ina sallah na tuno da laifin sai na ji ina jin kunyar sallah ina son suna son koyar da kaina domin na san auke ina sun koyar da kaina domin na san ina gaban Allah kuma ina saba masa don Allah malam abin abin shawara abani shawara da kuma taya da addu'a sannan malam aure na ya musa ina buƙatar addu'a Allah ya shiga cikin lamarinka duniya da lahira daga mai sauraron karatu ko da yaushe Allah ubangiji ke roƙo ya dace da mu ya gafarta mu ya sanya mu wannan rubutu mace ko namiji albarka a cikin wannan aure Allah kuma ya sa ya zama tafiye tsira ne a shawara a nan shi ne tun da muna ɗaukar hasken karantarwa ne daga littafin Allah da suna ta ma'aikin Allah sallallahu a manzon Allah sallallahu alaihi ya gaya mana cikin hadisi kafin hadisin akwai ayata Qur'an da Allah ta'ala ce da mu'minin salatan tanha an fashar wal munkar sallah tana hana mutum aikata almasha tana hana aikata mutum aikata munkari ruwan mummunan aiki matuƙar mutum zai yi sallah da ilimin ka yadda a duk wasu nan mai gobe to in allah ya kuwa in ka ga yana sallah kuma yana aikata wannan abubuwan to ya binciki sallar da ya je gaban malamai ya sanya littafi ya koyi yaya annabi ya sallah ya sallar shi ya fitar da bin son rai da son ya faranta ma wani ko ya bakanta mu wannan mataki na farko ne mataki na biyu musamman kuma sallama ya gama cewa Allah da kanshi ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in min an-nawafil hatta uhibba cewa bawana ba zai kushe ba yana kusanta na da na turbi bayan farila har sai ya samu soyayya da mana har sai na so shi ta zama yace fa idza ahbabtu kuntu sab'u allazi yasma'u in na ko so ba wa nan shi ke tare da shi a wurin jin shi da ganin shi da tafiyar sa ma cikin al'amuran ka gaba ɗaya Allah zai kasance tare da kai zai dace da kai bisa ga abin da shi yake so da shi yawan mutuwar da kyau daga cikin nafirtini bayan na sallah akwai na azumi jama'a kuma falala da take karuwa a cikin azumi وقال فأبدا في جسم آدم يعني لو كنت مكيسة وفتي على مغانا yake duk addu'ar da ya yi Allah zai karba ba a mai da addu'ar mai azumi lokacin da yake kuma mace kaga in kana so kamar sabar gani kana so kamar fasikanci kana so kamar duwar abu mai kyau da zuntawar kanka azumin nafila litinin da azumi ayyamun sha sha sha biyar duk lokacin da ka zo buɗe baki kaga ka bar ta yini guda tun daga fitowar alfitar har faɗuwar rana yayin da ranar za ka wani za ka buɗe baki ka kai roƙi allah domin kawo ne magana da zama ce addu'a a wani lokacin ma ta komawa wani ka roƙi allah za ka tabbatar da wani magana duk abin da allah ya faɗa ko manzon kula alaihi ya faɗi wallahi haka ne sai dai kai mai aiwatarwa a samu don haka tashi cikin dare ka yi kiyamun dare ka roƙi Allah lokaci ne da Allah yake zuwa baikin izzar da duk da duniya da zafin yana tambayar ina ne neman biyu bukata da abin da ya bai mutum za ta kula da nan da izinin Allah ta'ala wallahi wani na kuma kai su zama labari da alƙur'ani Allah kuma shi ne ya zai wannan ita ce nasihar da ta tsawuka dangane da wannan wasiƙa da masu wasiƙa suka rubuto kuma wani kasuwar kwanci ta ala ta albarka kuma wani ƙauye farkon shi da kake da kushinsa kuma kwanci ce ta da masu da tsira kamari ɗan uwanmu abokanmu muna rukon Eh, wani babu Allah ya ce ku sa shi cikin addu'a jari ne za a ba shi na kasuwanci ranar juma'a kuma an sha ba shi jari yana lalacewa ya ce to mu sha addu'a Allah ya taimake shi wannan kan jari Allah ya sanya mishi albarka da ya lalace dukkan mu kowa bukatar kowa Allah ya rasa kowa yana da bukatar muna roƙon Allah mu da mu da muka taru a nan da wanda zo ka karatu ne ke musu ya nuna bukatun kowane musulmi na alkhairi da Allah ta biya abubuwan wanda kuke jin tsoro da sharri da suna Allah ta amintar da Allah ta ba mu aminci a cikin wannan tsakata mu ta Najeriya da shugabannin Allah ta taimake su a kan tsayuwa a kan daidai da yake yake da daidai ya Allah ta sanya albarka a cikin wannan tsakata mu ta Najeriya ta ba mu aminci masu yarkuwa da mutane Allah ta sa su ne Allah ta mutuntar da su Allah ta taimake su ta sa su bari Allah kar ka ba su dama a kan ya Allah Allah ko wani cikin mura da kwarfe da bamu da ba ki hatta kuma Allah mun ka ta aku muhibbul amru wa kullana dhunubana warhamna anta maulana وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين